بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ba. yau muna bakwai ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 16 ga watan 8 miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da yi mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan mukaddima har yanzu ta nuniya wanda jami'ar Shiro ne wata aliqatul ilmiya almusammatu alkafiya nuniya المسمات الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النابية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى muna mukaddima har yanzu ta kan digadigan bayan Allah waɗanda suka yi ma littafin sharhi saboda sanin fahimta ko fahimtar cikakken ma'anar mu gane menene muke so mu yi kuma da waɗanda suka yi aiki akan wannan tarjamatul allama abdurrahman bin nasir sa'di rahimahullah ta'ala nan ne ko tarjaman wannan wato babban malami takaitaccen tarihinsa an sa nan ba a karkashin wurin nan ba ta ɗaya nan ba ta biyu aka ce kutubu tarjama ai kutubu ai kataba hadhihi tarjama wanda ya rubuta mana wannan tarihi na wannan babban malami shine Abdul Khalid bin Ali bin Muhammad Ali ko Mashiqa wani ko wanda shi yayi shi fi muqaddamati tahqiqihi li kitabi al-qawaid wal usul al-jami'a للشيخ العلامة عبد bin بن ناصر السعدي rahimahullahu ta'ala wanda mun karanta littafin. wanda an ce to bai a taba'atu wannan na taba'a na daru ibn al-jawziya lin nashr wa tawzi'a a taba'atu thalitha da sana shekara ta rajab 1424 shi wannan littafin mun karanta shi wanda ya kama qawaidul fiqhiyya na shi al-jami'a wal usul al-jami'a wanda nasir wannan Sheikh Salul Usaimin shi ma mai sharhi iko Allah mun karanta littafin har karshe to a nan aka ɗauko wannan tarjamar ta shi wannan babban malamin a ciki abin da yasa ake maganar tarjamar nan dan wanda baka sani ba kuma baka san aikin baka san abin da shi ba ka ma iya gane matsayinsa da kuma aikin da yi kuma a cikin wannan za a koyi abubuwa da yawa na biyu a sheikh abdurrahman bin nasir sa'adi lahu tarajim kafira mashhura yana da wuraren da aka yi magana kan shi wanda suke sanannu da yawa walidha lam aqil da tarjamati ya yace shi yasa nan ba ma sai na tsawaita wajen maganar shi ba yana da wurare da yawa da kai maganar sa wa ina ma wa ma ittasartu ala ma la minhu na takaita ne akan abin da ba makawa ya kamata a sani wato wannan shine litta'arufi ai minhu rufi bi mu'allifi hadal fitar don a san wane ne marubucin wannan littafi kawai shi ne waɗannan su ne abin da ke ciki kun gani matan nan kullum na muku magana idan kuka ga yara ba sai yaran ki ba in kika gani maimakon su ku rika bari su rika bata mana tsari ku rika zannar da su kuna nuna masu yadda ya kamata ba zuwa su ne ba mu so ba amma ya kamata a ce ba sai ƴaƴan ki ba ki rike mana tsari ki taimaka dan a samu abin ya rika tafiya daidai kuna gani a wanku yara sai su ba daidai ba ku zura masu da ku ta kallo ba daidai bane haka in kin gyara ba mu kika taimaka ba kanki kika taimaka dan kin samu lada amma kina gani ga ki yara su dinga giggita su tashi su dinga mana ihu suna wasa kuna gani kuna kallo ba wanda za ta yi magana sai dai uwar shi ce ita ta zo ta ɗauka ita kuma an samu gabuwa ta zaune ta kallon ba ta son yaron ya yi kuka yanzu wadda jiya ta dinga bari wannan yaron ya dinga matsa wani abu goron ruwa ne ba amma yana ta matsawa yana damun mutane amma saboda kada ya kuka an kasa kwace goron to da nan yake sai na masge shi ba kuka ba nan ba wurin wasa bane ba filin kwallo bane in ba za ki iya rike yaron ki ba ba za ki iya ki daina zuwa kawai kwata-kwata maimakon ke ki zo ki bata mana abu ke ki zaman ki saboda dan ki kada ya kuka sai in an yi magana ku ta yawo kuna ta neman faɗaci ne neman faɗaci ne to shi nan sai bari abu ya ta kuna gani kuna zaune kuna gani yara su dinga bata mana abu yanzu wannan yaron je da ya dinga matsa mana wannan abun kuna ganin shi ba ana ganin roban nan yana ta matsa gorin ruwa ya hana mutane su nutsu a sallah amma an bi alishi sannan bayan haka nan nan wannan sitiran nan an kawo ta na ce ku ɗauka ku aje kusa da ku saboda waɗanda suke nafila ba sai an yi ta gitta ga wasu, yanzu ina gani wata na sallah amma wata yarinya na ta bi ta gaban wata ma matar ta zo ta bi ta gaban ta ku ba ba so ku bi tsari ta an yi tsaya da ku an ce ga sutura an ka kawo ku ɗauka ku aje kusa da ku in an tashi za a yi sallah ko wasu za su yi nafila ko wasu sun shigo za su yi tahiyatul masjid kina zuwa za ki shigo sai ki da sutura ki aje kusa da ki idan mutum ya zo ya bi ta ciki ai kina da dalilin da zaki ga kai ya kamata in an ga kada a bi ta wurin saboda haka shi wannan aka ce yana da wannan littafin akwai raudatun nazirin an na ulama najar wa hawadithu sinin littafi ne wanda muhammad ibn usman al ya rubuta to a ciki akwai tarjuman malamin sosai na biyu akwai ulama najad filazu sittati quruni wato malaman najad a cikin kwarni shida lishai abdullahi bin abdurrahman al shi ma ya yi tarjaman malamin a cikin wannan littafin abu na uku mashahiru ulama najad wa ghairuhum shahararrun malaman najad ko ba fasaran ma ya dame wa kawai mu ji dai inda littattafan da aka rubuta مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ سنن له دو علماء آل سليم وتلامذتهم وند صالح بن سليمان العمري اكوي ترجمه ما مالك أجد نبي ترجمته في اخر كتاب المختارات الجليه لابن سعد شكم مطبعة المدني بقلم الشيخ واتو أي سليمان بن عبد الكريم annasani shi as-sinani ko ne wannan sannan akwai na shida muqaddamatu kitabu riyadun nadira ibn sa'di shi kika bi qalami ahli talamiri shay ɗaya daga cikin malaman malam ya rubuta na bakwai akwai asiratu asiratu shaykh abdurrahman bin sa'di jam wa taqdim muhammad hamid al-faqahi shi ma yayi wannan sannan na takwas al-alam li khairuddin az-zarkali shi ma yayi wannan sannan na tara mu'jamul mu'allifin li Umar Rida Kahala shi ma yayi na goma mujallatul jami'atul islamiyya ita ma ta yi wannan mujalla ta yi ita kuma shafi na sha ɗaya da ina bin nan ɗinta nau'i na kaza na hudu da kaza ga sunan dai na makala da doktor abdurrahman al'adawi sannan sai mujallatul arab su kuma adad na rabi'a shi wannan rabi'ul awwal shi kuma na 1393 hijriya da kuma wannan shafi na 690 da unwan mu'jamul matbu'at al-arabiyya wanda yake tahaddatha fihi an mu'allifat shaykh ibn sa'd an yi magana akan rubuce-rubucen malamin shi ma a ciki sai na sha biyu mujallatul hajji al-hijaz al-hijaziyya ko su ita kuma wannan sin na kaza ga sunan ga sunan dai shekara na 1376 shafi na kaza 125 sai su kitabu sharh al-qasida at-ta'iyya akwai qasida da ake ce mata iya shi kuma yayi bi qalam Abdul Ghani Abdul Khalid shi ma wannan yayi sharhin malamin rayuwar malamin wani shaykh Muhammad ibn Sulaiman Bassam al-Maulud shi kuma hijira 1333 hijiriya wa huwa min akhassi talamizi shaykh tarjamatan li shaykhihi ibn sa'd yana daga cikin keɓaɓɓataccen wanda ya yi ma malamin tarjama ta musamman ta wannan malami wa zalika fi muqaddamati tahqiqihi shi kuma yayi wannan ne a wajen tabbatar da wani littafi da ya likita da at-taliq wa shakwa kashfin niqabi an uzami qawaid al-i'rab shi kuma littafi shi malamin ya yi littafin to anan yi masa sharki sannan wannan sai mu koma sama yanzu waɗannan su ne littattafai a takaice wajen guda goma sha uku waɗanda duk akwai tarjaman malamin a ciki in ka bi za ka ji tarihinsa da rayuwarsa da bautan allansa da irin yadda yake to shi yasa nan malam ya ce ba sai ya kwaso ya ƙara da yawa ba kada a meme amma wanda ke so sai ya nemi su waɗannan ɗaya daga cikin littattafan akwai bayani a tsarin bayani a can ciki da yawa ya fito ko to yanzu mu koma mu ji abin da ya rubuto mana nan din dan takaitaccen shi yasa ba yi da yawa ba yace huwa shaykh Abdurrahman bin Nasir Sa'ad At-Tamimi Al-Allama kuji jigo ne jijjige ne bi ma'anar kalima al-faqih al-usuli al-mufassir al-muhaqqiq wannan kada yayi shi mutum daraja inda ko ba ma ta duniya ba kadai wanda Allah ya taimake shi wannan abin ya bi shi har lahira to ya ya samu matsayi a duniya ya samu matsayi a lahira domin Allah ya bashi abin da ba kowa zai samu wannan ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya nuna mana wannan shine babban abu wanda yake so daga cikin ƴan uwansa wanda har su sahabbai suna girmama shi ku dubi abin da ya faru tsakanin Ubay ibn Ka'ab da shi Abdullah ibn Abbas ya zo wata rana ya zo yana kan abin hawa abdullahi dan abbas ya yi sauri ya je ya rike masa akalan abin hawan ya sauko ya ce a ah, kyale ne ya ce haka manzon allah ya ce mu yi ma makaranta alkur'ani shi kuma da ya sauko ya sumbance shi ya ce haka manzon allah ya ce mu yi ma 'yan gidansu mu girmama su to son da annabi yake mai ba karami bane kuma son da annabi ya duniya yana yaro amma da ya kama shi ya rungume shi bai ce Allah ka bashi kudi ba bai ce Allah ka bashi mulki ba bai ce sai ce Allahumma faqihhu fi dini wa allimhu ta'wil ya Allah ka bashi fahimta addini ka bashi sanin fasar alqur'ani wannan addu'a ita ce Allah ya ansa shi yasa ran nan muka yi magana cewa Abu Huraira ya zo daga ba shekara uku suka yi tare da manzon Allah shekara uku shekara uku suka tare da manzo Allah amma shi yafi kowa yawan hadisi a cikin sahabban manzo Allah har ummul na ya wuce ta shine ba na daya yana da hadisai dubu biyar da wani abu to amma abdullahi dan abbas sai aka ce shi hadisansa gaba ɗaya wanda ya jiyo daga manzon Allah wanda zai ce samitu rasulallah ko qala rasulullahi duka ba su zo ashirin ba wannan shi ko yana da dubu biyar da wani abu da ka ce amma ga shi nan shi Allah ya ba rikon shi ne baharul umma wanda duk a cikin al'umman nan duk inda aka zo aka yi maganar qur'ani ko aka yi maganar fahimta abin nan sai an ce ga abin da Abdullahi na Abbas ya ce saboda annabi ya yi masa adda. Abu Huraira sai ya zama na shi Allah ya ba shi rikon sanadin hadisin a ce wannan matanin hadisin nan ga yadda aka yi annabi ya ce kaza shi abin da ya kokari ya tsare kenan daidai da yadda annabi ya faɗi haka zai faɗi sallallahu alaihi wasallam sau da haka shi ka abin da ya fi sani kenan ba wancan din bai da kaso ba yana da kaso amma kuma mai kaso shi zai zo da hadisin in abdullahi dan zan bai da shi ya gaya mai sai shi kuma ya gaya mai hukuncin fikihun da ke cikin hadisin saboda annabi ya yi masa addu'a ya ce allahumma faqihu fid din haka idan ya zo kawai ya faɗi abu sai a gano menene a ciki su sahabban suna nan amma har lokacin abdullahi a wannan lokacin umar aka zo ana jawo shi kusa duk lokacin da za a yi wani abu sai a jawo shi kusa a ce me ya gani duk lokacin da aka yi magana sai a ce me ya gani har wasu daga cikin sahabbai suka rika jin damuwa so a su ba suna da yara amma ba a jawo su suna zuwa wajen amirul mu'minin sai wannan dan yaro kullun kawai sai a ganshi a cikin manya dan yaro suka fara jin wani abu wannan ɗabi'an mace ta 'yan adam suka fara jin damuwa saboda umar radiyallahu anhu shi kuma Allah ya bashi firasa ya bashi hangen nesa sai ce bari mutanen nan da ya nuna masu matsayin bawan Allah nan wai me yasa ake jawo shi kusa saboda ka wata rana kawai sai tambaye su menene suka fahimta da wannan sura da aka ce iraja a nasrullahi wal yake nufi kowa ya faɗi ma'anarsa kowa ya faɗi maganarsa kowa ya faɗi maganarsa sannan shi da aka zo kan shi aka ce kai kuma mi ka gani ya ce shi abin da ya fahimta wannan sura tana sanar da ta'aziyyar manzon Allah alama manzon Allah ya kusa barin duniya domin wanda aka aiko kuma aka nuna aikin shi ya ƙari har ga abin da zai ci gaba dai a ƙarshen rayuwarsa ya nuna aikinsa ya kusa ƙarewa ya ce ni ma haka na hango to yanzu kun gani saboda ka wannan yaron da ake jawowa ba banza ne ake jawo shi kun ji abin da kuma ga abin nan haka yi saboda ka ilimi shine babban magana da shi ake tinkaho shine in an ba ɗanka ko an baka an baka abu abdullahi dan umar wata rana ana zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ba da irin wasa kwakwalwa ya ce akwai wata itaciya ita ko ina amfani ne gare ta ba ta gafa in ta komi na ta amfani gare ta wannan wace irin itaciya ce mutanen nan suka shiga suka yi ta magana wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne wannan ya hararo wannan ya hararo wannan ya hararo har dai karshe annabi ya ce ya ce a duk wanda aka faɗi ya ce suka shiga itacen daji da na gida suka yi ta faɗi annabi ya ce duk ba ita ba ce suka kai karshe aka yi irin abin nan kamar wanda muke mu ce to manzo Allah mun baka gari ba ansa yace hiyan naqala ce, ita ce a ce ko ta dabino ko ina alkhairin ta ne kaman kutankwacin mumini Abdullahi dan Umar sai ya ce shi ya gano nakla ce amma bai faɗi ba saboda ya ga manya ba su faɗi ba yana jin nauyi ya faɗi su ji kunya bai faɗi wannan abin bai gaya babansa sai baban zai ce to ni da ka faɗin in yi tunƙaho da cewa kai ka faɗi ni ya fi abin duniya ma da abin da ke cikin ta da kai ka faɗi wannan abin gaban manzon Allah ni na fi son na fi son da kai ka faɗi in ce ɗana shi ne ya faɗi wannan abin ni da na ji daɗi da ya fi abin duniya da abin da ke cikin duniya ka dubi mas'ala guda ɗaya malam sani saboda ka mu daina kallon duniyar nan a matsayin wani abu ita duniya na gaya mana gararan wace kiraran ba masoyinta take so ba makiyinta take so ita haka take haka Allah ya yi ta duk sadda kake shiri da ita sosai sannan ne zaka ce ka je ranar da zan sa ka kuka amma in kana baya baya da ita sai ka ga kuma rabu da ita lafiya ko ba komai ba ta cikume ka ba ta goge ka ka goge ta kaga shi kenan rabu da muka karanta cikin azhadu mi'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na Abubakar ya gaya mana dalili shine yayi jiya yayi jiya ya wahala ba habbacin abinci ma aka zo ran aka ce a ban bashi ko dan ruwa ne sha in mu ne na a ce a dan bashi farau farau sai aka ce a bashi ruwa a dan zuba masa zuma ciki ya dan kurba mala ana kawo ruwan nan za a bashi ya kurba da ya ji zuma kawai sai tun ruwa ya gida, ya tashi ya fashe da kuka ya yi ta kuka ya yi kuka mai tsanani su kuma suka saurare shi gama kukan nan aka tambayi dalilin kuka ya ce abin da ya sa yake kuka ya tuna da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin manzon Allah yana jiya wanda daga nan bai tashi ba sai ya zo wurin shi shi sai na abubakar sai ya ji sai na wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ilaiki anni ilaiki anni ilayki anni ma'ana tafi ki bani wuri tafi ki bani wuri sai shi sai na abubakar ya ce na duba na duba ni ban ga mace ba kusa da shi na dauka ma cikin matan shi ne yake koran wata ko yake ta su tashi ko su ba na dauka wata ce ta zo tana mun shi yana ta tashi ya duba bai ga komai ba ya ce bayan da ya farfado na tambaye shi na ce na ji kana ta cewa ilaiki anni ni ko ban ga kowa kusa da kai ba sai ce duniya ce duniya ce ta yi ado ta taho ta ce man ga ta in kama ta yadda nake so shi ne nake korar ta nake cewa tafi ki bani wuri da za ta tafi sai ta ce to kai dai ka sun lema, na yi yadda zan damke ka baka damku ba ka sun lema, amma zan damke na bayan ka to shine sai da abubakar ya ce to ina jin tsoron ni ne za ta damƙa har na kai in sha ruwa da zuma ku ji maganar malam sani ya ce har na kai in sha ruwa da zuma to kenan ni ne za ta damƙa ha ba ta samai ba ya sulle ya wuce tun da ranar da zai ba duniya lifafa shi ma da aka zo aka ce ga lifafa sabuwa ya ce yana ba ruwan shi da sabo shi ku kuke da bukatar sabo wane ne ma wannan bututun illa mai shi ya yi bacci ko mata ne mata ne ko ta saboda haka ya su shi ya sulle mata ya zo ran da zai mutu ma aka zo ga sabon kaya ka sa ga abin da ya ce ina kuke da bukatar tsawo, saboda na san sabon nan in aka saman shi kafin wanda suka ajiye ni kabarin su dawo an cire man shi to menene zai sa in sa sabo ga riga ta dan tsohuwa dan daure inda ta yi da mallamal kawai a sama yau ne kai jona yau in alkhairi ne yau zan haɗu da shi yau ɗayan gidan biyun nan ya tabbata ko dai yau in Allah ya so da sa mu tafi aljanna ko ko mu tafi wuta yau ɗayan biyun nan ta faru to da haka ba ta nan nake wani yanzu an fai mai bishara da aljanna amma ga abin ya ce to muka taho kan umar muka karanta cikin dumo salihin duk sanda aka je aka yi wata nasara aka yi haƙi aka samo dukiya aka dawo umar ya shiga ga irin zinariya da azurfa da aka tara malam kafin rabon nan sai kira sahabbai ya tafi kuka ya buga goshin shi kasa yana waili waili ina ganin ni ne duniyar da ta tafka ba an ce za ta kama na baya ba to ni ne ta kama ni ne ta kama da haka sai ya tsare sahabbai a cikin ɗaki ya ce sai kun rabar da kuɗin nan duka kasu kwana don kai ya zama ni ta to kwawo da ku zo nan bayan Allah wai amma yanzu wai a ce shi ne watan da za a wuni a tashi da safe a tashi da daddare a kwana zakin su ko muna nan ba ma jin komi ko a gaban mutum aka yi bai jin komi shi ne mun ta hal ba. yanzu kwanakin zagin su ne a wurin waɗanda suke zagi aiki kenan ba dare ba rana Allah ka ba mu mafita abin da ya kawo wannan dai maganan waɗannan maganar ilimi wannan bawan Allah al'allama ne alfaqihu ne al'usuli ga sanin fiqhu ga sanin usul asalin tushen usul sannan almufassiru mufassiru sannan kuma mai maksanin qur'ani tunda da yana da littafin sa tafsirul karimur rahman fi tafsir kalamin mannan ya rubuta yayi yi muhaqqiq wanda yake mai tantance abubuwa wajen aqida wajen kaza sannan kuma sahibul akhlaqil fadila wal manaqibil hamida mutum ne wanda yake da halaye masu daraja na mutunci da matsayi abun yabo wannan mamansa ta haifi da kuma bari ku ji abin mamaki maraya ne wannan duk wannan abin da za a samu kai ni abin da ya fi bani mamaki za ku gani a cikin littafin wai a ce an yi wani zamani wanda aka samu irin wannan jijjigen kuma kishi ya uwa ta rike shi malam sani baban shi ya mutu bayan nan mamansa ta mutu aka zo aka ɗaukai matar baban shi ta ce ba inda za a da shi ku gane maganar kafin karatun baban shi ya rasu maman shi ta fara rasuwa baban ya zo ya rasu bayan nan da matar baban ya aka ban matar baban kenan yanzu mama ta rasu ta fara rasuwa ga wata matar shi ma baban ya zo ya rasu da aka zo kawai matar baban nan ta ce ba inda ɗan nan za ita za ta rike shi duk tarbiyyar nan ta farko ita ta yi ta kauna da wannan zamanin da wata take daure da a fanka da wanda uban dan na nan ma aka kulle nan aka ɗaure shi a garken awaki yana cin dusta yana cin shekara biyu da wanda suka kulle dan uban na nan amma aka kulle dan a cikin daki shekara bakwai aka kulle shi a cikin daki ya ci fitsarinsa ya ci kashin shekara bakwai a nan kasan da aka yi da marubuta na rubutu da sun rubuta tarihin da wasu sai sun mutu yin suka gan shi kasan musulmai an daure yaro saboda kawai uwar shi ba ta gidan aka daure shi a garken awaki ya koma shekara biyu yana cin dusa yana shan ruwan awaki har ya koma yana rarrafe ɗabi'a awakin ya ma daina magana saboda ya zama rago wata kuma ta ɗaure wani a banka wata kuma ta tsara wani yaron cewa tun da uwar shi bata nan ya yi kashi ta ce sai ya cinye kashin kuma ni na baku labarin wasu wanda wannan shi na san shi na san matan na san gidan su kuma maman yaron ta rasu ba a ɗau lokaci ba in za a makaranta wannan yaran su biyu sai su zuba ma sauran yaran dankali da biskit da shayi da madara shi ko wannan yaran malam kawai sai a ba su lifton kawai ran nan baban yana nan sai zama shi ya kai su makaranta da ya kai su makaranta kawai sai ya zo yana sauke su yana sauke su ba sai akwatin ɗan guda da ya faɗo kul a ah, ya ɗau akwati ya ji ba nauyi ya buɗe akwatin ya ce a ah, ya ga lifton kawai yace to kai ina ya dauko na sauran ɗayan ya ƙara budewa ya ga shi ko nan cike da kaya ga dankali har da kwai da biskit a ciki Ya ce ma ɗan, ya ce ma ɗayan a'a kai ina naka sauran abu ce ai ni tun da mama suka tare su wasu ƙara ba mu ba maman shi ta rasu wajen haihuwa ce su ce ai tun da mama ta rasu mu basu su ƙara zuwa mu ba suna zuwa masu lifton ne kawai su tafi Ya to makaranta bayan nan ya koma ya je gida an yi abin cikin abin da ɗinsa ce yana nan zanne a cikin gida kuma da safe ya ji yaran sun fito daga ɗaki za su shiga ɗakin wannan suka tafi ɗakin mamanka ta fa mutu suka ƙara juya yara su shiga ɗakin ɗakin ya ƙara ci ah, kuma ta kuma muri ya ce la haula wala quwwata illa billah so daga ƙarshe kawai sai ya tashi dama ko da suna magana sai ya ƙara magana da ƙarfi yanzu ya ƙara iza wuta ya ce za ki yadda ki auren yanzu ina son aure ki kuma ina son aure dama yanzu ba yarinya nake so ba amma kin ji dalilin da na kara da can muna magana ina jin kaman wasa wasa shi yasa gara kana da reserve mallam sani kana jin kum sai ka sai ka je kawai ka koma ka dauko waya ka kawai ka lalubo tsohon ajiya da ke dama mun dade muna magana tsohon ajiya ce ayyuru izo ga irin wannan kwana bakwai kawai sai wani irin kwana bakwai in yanzu aure ne mai kyau wadda dama ba yarinya ba ba duruwa ba ka san ta ka san halin ta ka san mutum ne kirkice irin wannan ana maka wannan kom din ka ji kawai sai ka tashi kawai ka tafi ka je ka ce na zo ka zo ni in kin shirya yanzu a wuce masallaci mu je gidan oga wanne ne wani ki a kulla yanzu yanzu sai ta dauko ta daga nan ka yo gida eh Ka kawo ta gida kawai ka aji ki ce rike man waɗannan amana ke ma kina da naki haɗa da nawa ki rike mana kawai ni kuma in ta hidima abin da Allah ya hore mai in masu Allah ya raya mana gaba da ba shi kin nan ba kai maganin wannan tuntu ba wataƙila na ba wani ansa ka zama kana faɗake saboda in ta ɓaci saboda haka shi da ya ga haka kawai ya je koye ma wannan magana a baka baka baka ka ce mutane kuka wallahi in wannan abu ya faru baka da wata hanya zama za ka kasa ran gaba su kuka kai kuka wani kwanaki ya taba gaya mai ya ce hankalin shi ya tashi ba shi wannan maganar ce ta kawo shi ba maganar kulawa da gida ne ya ce gaskiya shi yanzu ya yi darasin da wani abin dole mutum ya rika tunani yadda zai tsara abin da shi ya ce sallah ta matso bai tanaji abu bai wani abun nan ba sai da ya zo gobe sallah ya koma gida yaran shi suka zo suka zauna suka ce baba har yanzu ba mu ga wani abu na sallah ba ba dinki ba kaza ya ce gaskiya ba ni da hali ba ni da kaza suka ce to kawai malam suka koma gefe suka fara kuka da ga yaran nan na ta kuka suna ta kuka suna ta kuka shi ba kawai zai ce shi ba bai zai bari ya tsaya su kawai fashe da kuka ya fashe sai wata yar karawa sai ta zo ta ce wai shi kai kai ku tashi mu tafi kun ga baba shi ma ya kama kuka mu kuka baba kuka ku tashi mu tafi ku tashi mu tafi ya ce ba wallahi da ya tashi can wata jiha yake ce da ya tashi da safe kawai bai sai kawai zakara ya bashi sallama sai kaduna yana tawa kaduna duk inda ya san ya saba da wasu mutane wallahi sai da ya je ciwo bashi ya zaɓu ya kai yaran nan saboda na nan bai bacci bai ci ɗan yaran nan sai ta kuka suna ganin uban su na raye shi bai masu komi ba ya da ce wasu to ya ce yanzu to wani da shiga ko ya ce zai tanaji daga yau wallahi ba zai ƙara wani irin waɗannan lokutan su yi ba bai tanajin komi ba to wannan shi ne dai abin da to wannan da ya zo ya haka ya daidaita da wannan matan ya ce mata to kin ji fa kin kin ji abin da ya dawo da ina ganin maganin nan wasu a saka mu za mu yi ta yanzu ta taso don haka abin da nake so ina da yaran nan guda biyu maman su tare su sojan haihuwa na ki rike man su amana sai ma ki zo da naki a hada ki rike mulki gaba da Allah ya raya mana hawa malam matan nan ba sai suka taso ba su kuma suka zo laifin ne suka muka yi mai muka yi daga mutuwa ko wata ɗaya ba a yi ba za ka dama ka gaji da mu ne kana son ka kawo shi ne ya gaya man na ce <laughs> na ce to yanzu ya aka ya ce an yi aure kawai tana nan ta shigo cibiya ya ce to ka yi tsaro in ba haka wadace ba zan yi ka kore su su koma gida su kun sai wannan ta shigo ka je ka ce to tun da haka ne yanzu dukkan ku ku koma gidanku ku je ku zauna sai na gama ma bukin ku dawo mu gaskiya domin amfanin su bakin ciki za su yi ta saka sai su kula da nasu kadai su sa bakin ciki to kun ji wa kuma iyayensu har da kiran shi abu ne waƙi in ga maku na wata ilin wasu nan sun san kowa ne ne amma dai ba za a faɗi kowa ba amma a aikace faru to ba a bari to ku kalli wannan amma waɗannan ne za a ce su rike ɗa har su kai shi wani wuri sun yanzu abincin gidan baban shi ma sun hana shi balle balle abin nan ma wasu fa wasu mugaye ne kama ba duka ba ko a rika yi ana istisna'i domin kasi ne ko mutasili oho saniyan abu ta biyu yanzu ku taho gashi nan ta milo ala ma yali wannan ya tattaro awwalan nas ko nasabuhu daga ina ya fito gidansu nasabansa iyayensa huwa shaykh abu abdullahi abdurrahman bin nasir Sa'adi, ibn nasir ali Sa'adi, ko min qabilati tamim daga cikin kabilan tamim unzur rawdatun nazirin shi wancan da aka faɗi da kuma wannan ulama unajar wannan shine kawai nashi saniyan mauliduhu inda aka haife shi ai wuli da fi baldati unaiza an haife shi a wata unguwa da ake ce ma wani gari nan da ake ce ma unaiza fil qasim wannan qasim gari ne wajen abin da larabawa wa bi tarikh an haife shi sha biyu na muharram amu al wa salasumi'a ai wa saba'in min al hijratin nabawiyya wato an haife shi dubu da uku da bakwai na hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato wufiyat ummuhu kuji maganar da nake gaya maku mamansa ta rasu ko wa lahu arba usini yana da shekara hudu mamansa ce ta fara rasuwa ba baban shi ba mamansa ta rasu yana da shekara nawa shekara hudu kun san ko lokacin ai ne mai hidima ko shekara hudu wa tuwfiya waliduhu wa lahu sab'u sinin babansa ya bar duniya shi kuma ya shekara bakwai har shekara bakwai yanzu ai yana da bukatan kula mamansa shekara bakwai kaga mamansa ta mutu yana da shekara hudu babansa ya mutu da shekara bakwai kaga wannan maraya ne fi ma'anar kalima ku ji wata rabba ya siman ya taso yana maraya to shi ne nan wurin mamakin da na ce ku ji tunda na gama mamakin kafin ma a zo wurin sai dai mu karanta bakin na yi bugo wa kafalatku wa walidihi ku ji wanda ta rene shi ita ce matan mahaifinsa wace ta kenan rashin mahul ai malam ma sai dai mata adda ai masifan alamiya ce yanzu ta duniya ce Na haka wannan uwa ta cancanci addu'a wannan baiwa Allah ta cancanci addu'a dan ita ta renan mana wannan babban alama wanda duk duniyar musulunci ana amfana da aikin shi sai ka ga littattafansa ko ma ban faɗi kowa ba ai tafsirul karimur rahman kawai nashi ya isa ba muna karanta shi wani ranar alhamis kowa na jin abin da ke ciki kai yanzu wanda ta tarbiyyantar da wannan yanzu kuna ganin zai daina mata adda sannan kuma yanzu aikin da ya duk abin da ya karantar da mutane fa shi na ilimin nan ku duba fa malami ne fa na salo hussein ku kalli yadda ku dubi fauzani ku dubi waɗannan jigajikan malama malamin su ne ba almajiransa kadai wanda suka shiga duniya yanzu da karantar da mutane da littattafan da suka rubuta duka ba bai wa Allah nan sai ta samu kaso banda ma yake so da ta haifai itu ita wannan da tare nai yana maraya kusan dai dan shekara bakwai yana da bukatar kulawa sau haka ita ta yi masa wannan kulawa ta ba shi kulawa shi yasa malam ma da kan shi rahimahullah rahimahullah ta'ala hatta shabba har sai da ya zama saurayi ita ta rike shi a wannan malan sani har sai da ya zama saurayi sun manta kala ila baiki akhihi al-akbar daga nan ne sai koma gidan babban yayansa ya zauna yana da dan uwa fa kama ala ri'ayatihi ya tsayi shi kuma wajen kulawa da shi shi ma ai shi ma ya babban wa nasha'a nash'atan hasanatan ya taso rayuwa mai kyau kai baka cewa shi maraya ne saboda kulawa da suka bashi wa kana qad istara'a al'anzara منذ hudasati ne bi zaka'ihi tun a wannan lokacin wato ya samu kulawa ta tunani tun sadda ya taso yana yaro ana lura da shi sosai kuma sannan yana kiyaye abubuwa da kyau na tunani tun yana yaro tun farkon shekarunsa saboda kwakwalwarsa wa ragabatin shari'a fil ulumi da tsananin kwaɗayin da yake da shi wajen ilimi fa qara al-qur'ana wa hafizahu an zahari qalbi wa atqanahu wa umruhu ahada ashara sana kaga duk karkashin kulawan wane ne ba karkashin wannan matan ba ya haddace ya karanta qur'ani ya haddace qur'ani yayi masa hadda mai kyau ya kiyaye shi yana da shekara 11 ake kasa wannan dole ba karamin abu bane shekara shi 11 to yanzu wannan da ba suke da iyayen nawa suka iya amma wannan baiwa Allah ta tarbiyyantar da shi ya samu wannan ko yanzu tarjamata wanda yake so sai duba tarjamata shai yi wannan fi daili muhtaratul jaliya wanda ke so tsarin bayani ya isa haka salifan, talabuhu lil ilmi wa mashayikhi yanda ya nemi ilimi da kuma malamansa thumma ishtaghala fi ta'allumi ala ulama'i baladi sai daga nan kuma bayan ya haddace qur'ani kaji malam sani in an gama hadda qur'ani an iya karantawa an iya haddace shi to yanzu an samu babban ki to yanzu daga nan sai a buɗo ilimi yanzu ne za ta makaranta ba wai mutum ya gama hadda kawai da ya haddace bai san tafsirin ba bai san kawai bai koma ya harfe ya ce malami ne har ya canza sakula ya ce wai kujeran malamai ana an dai samu abin da aka samu amma ai sanin ma'anan da abin da aka karanta da yadda za a yi aiki da yadda za a gudanar da shi wannan yana gaba da wancan sun mashagala kaga shi bayan ya yi wannan haddan sai ya shagaltu fitta ta'allumi ala ulama baladihi ya fara koyon karatu a malaman garinsu wa alaman kadima hu min al ulama da duk wanda suka zo garin da malamai baki in suka shigo sai je wurin su ya ta karatu fashahada wajadda yayi kokari ya take hatta dalal hazzal awfar har ya samu kaso babba min kulli fannin min fununil ilimi daga kowane fanni na fannonin ilimi walan ma balaga min al-umri 23 sana ha jalasa littajarij an riga an tara kayan aiki kaji malam sani lokacin da ya shiga shekara 23 haba malam daga nan kawai sai da zuwa ɗebi karatu sai ya zauna kawai kama karantarwa shekara 23 da ni da kai da ke mu a wani shekaran mu nawa kuma mu ga me muke yi me muka yi wa muke karantarwa wa muka karantar me muka ma sani mu din kanmu shekarar shi ashirin da uku daga nan sai ya zauna majalisar karantarwa ya iya kowane fanni ya yi nan ya yi nan ya yi nan sai karatu wa kana yata'allamu wa yu'allim kuma duk da haka nan bai tsaya ba ya koma yana karatu yana karantawa yana karatu yana karantawa wa qadi jami'a awqatihi fi zalika dukkan lokacin sa anan yake tafiya ya karantar ya karanta ya karantar ya karanta ya karantar saboda ya samu gida masu kyau in mu ne nan dama da ya fara haka daga nan sai a daina bashi abinci a'a an daina ba shi abinci a ce to ba aikin maza ya sa gaba ba yanzu a nan garin fa mata ta tafi masallaci ta je tana roƙon malam tana cewa malam dan Allah dan Allah ka taimake ni ka taimake ni malam ya ce to me kike so ta ce ɗana ne ya zo ya tare a masallaci duk sauran yara sun fita sun nemi na kansu yadda za su zama wani abu shi ko ya tare a masallaci dan girman Allah malam ka taimaka ka kore daga masallacin nan shi ko yaro ya dage yana ta har ya haddace izo arwai ta ce ita abinda take so a taimake ta a kori yaron nan daga masallaci saboda duk sauran yan uwan shi sun kama hanyar da za su zama mutane shi ko ya kama hanyar da zai sha zai zama abin ya zama ya zama ya zama ma mutane dawainiya ya zama mutane kaya nan gaba za ka kore daga masallaci kada iya gwata to ba zai mu ce ba ashfatan lailata bil bariha ba maman abu yusuf haka ta yi a gaban imamu abu hanifa ita wasu ka duba ma sana'a ta tura shi a lokacin talakawa ne ta tura shi koyon wanki da guga wai waye zai koyi wanki da guga saboda ya iya sana'a ya rika samun masa kuɗi A karo shi ko zai tafi wanki da guga kai ka ce irin tarihin da makaranta a riyadu salihin yaron da aka tura koyi bokanci ya gamu da a wannan rahim a hanya ya ki zuwa wurin boka ya fake wajen malami dole shi wa ka kai kawai zo yana zuwa wajen wanki da guga sai ya zo ya ji ana ta karatu zai wuce kawai sai ji zuwa wajen wanki da guga shi ne masallaci ya zama shi ta jin karatu haka gano ce wata ɗan ƙarami ga kwakwalwa wannan maman nan ta nemi kuɗi da ya samu wajen wanki da guga kuɗi wala ko da gano bai zuwa yi shi masallaci ke zaman shi kawai wajen malai ta jin karatu ta ko biyo shi masallaci ta zo ta hada da yara da mazan na tare da malam duk da zage su haka kawai za tura yaro na ya koyi sana'a ya koyi abin yi inda zai tsayu da kanshi kawai ka zo ka tare shi shi ma ya biyo ka ya zama kawai haka nan ba bai ajiye bai ba wani ajiya ba a masallaci ta zan zage malam ce to shi kenan mata yaron ta kwana biyu bai ga yaro ba yaro ga kwakwalwa ce ka yaron nan fa yana da kwakwalwa kamata ya mace ci yaron nan ya ce saboda matan nan duniya ta sani yaron nan yana da kwakwalwa mu muna so mu tarbiyyantar da shi yadda sai ya ci falluza falluzan nan lokacin abincin sarakuna ne wata shida shida ake yi malam sani a gidan sarki amir tamir khalifa sai bayan wata shida a yi saboda kashe kuɗin da ake abinci ne na musamman in an yi manyan baki ake masu ya ce muna so yaro ya ci falluza amma ita wannan matan ta sani ba saboda haka maimakon mu ban mata yaron nan tun yana da kwakwalwa sai ce ba ɗalibarsa kawai a yi ta haka shajara duk wata mu haɗa kuɗi ka za mu ba mama ban mana shi mu mu rika biyan ta albashi maimakon shi ya biya kuɗin karatu mu ne za mu biya maman dan ta ban mana shi aka yi ta ɗauka duk wata a bata albashi ban masu yaro in ta ji magana in ta ji magana duk wata su biya ta kuɗi duk wata in wata ya kare a haɗa kuɗi a bata duk wata in ya kare a ɗauki kuɗi a bata imam abu halifa ya bada umarni a ɗauki kuɗi a biya ta ita shi na abu halifa ya mutu gaban duniya bayan da ba ya tafi garin su aka zo aka zo gaba ɗaya ya zo zai tafi zai sallama abin nan ɗinsa ya rubuta takarda ya ba shi ce ga ilimi ga wasiya ya rubuta mai wasiƙa wannan wasiƙan sai da muka karanta ta saboda da muka karanta kitabul ilmi sai aka ce ya kamata duk dalibin ilimi ya karanta wasiƙar da imam abu hanifa ya rubuta ma abu yusuf saboda fa'idar da take ciki izin da aunin layi kuma mun karanta ta muka ji irin babban wasiyan da ya masa a ciki to sai gashi ko ya koma ya zama gaba ɗaya shi ya bayan abu hanifa kuma shi ya zama makwafinsa shi ne khalifa ya kira shi cin abinci wata rana shawara gidan shi aka kira shi don duk abinda lokacin gwamnati za ta sai ta tuntube shi mi ka gani muna so mu yi kaza menene mahanga na shari'a ya ce ga mahanga na shari'a ga kaza ga kaza wata rana ya je an gama mitin shi da khalifa an tattauna an gama zai tafi sai ce ai imam kaɗan jira ka jira mu ci abinci shi ce alhamdulillah ya ba ni da bukata na gode na gode ya ce a ka tsaya ka ci abinci yau falluza a kai a gidan nan mu ma ba ma cin ta sai bayan wajen wata shida yau ka tsaya ka ci falluza dan abinci ne na musamman da ake sai dariya sai tambaye shi ce me yasa kai dariya ya ce la kai ya ba komi ya ce sai ka gaya wa abin da ya sa kai dariya ya ce na tuna maganan malamina ne da ya gaya man wata rana sadda mamana ta so ta hana ni karatu ya ce muna so mai tarbiyyar ɗan nan wata ran sai ya ci falluza yau gani ana yi man ta yin falluza ina cewa a'a sannan kuma na tuna da maganan malami na da ya ce la faƙar ba da khalifa ya ce tabbas malam la faƙar ba da ba abin da ya ɗaga ka sai wannan ilimin ya kawo kana sau da aka tsaya ka ci falluza malam sani kana gani in muna magana ukala ul majanin duk wanda aka tambaya karshen ta aka ce bi kake so sai ce falluza za a kawo a ce an gawa ce falluza ba ka ji ya san falluza ce falluza ba ce ya an gawa to ya ci falluza gidan sarki ba a faɗi abin da aka faɗi ba ita kofi firasatul mu'min ku ji tsoron hangen nesa mu'mini bayan Allah malamai in suka yi magana malam maganan nan zai wahala ba tabbata ba kaga abin da ya gaya masa saboda ka in ka samu wanda ake ce mai malami malami irin waɗannan da muke magana malam kai sa'a yi ma addu'a shi yasa in mun zo muka karanta littafin su addu'ar da suka yi mana muke karanta ta mu ƙara fatan cewa Allah ya karbi addu'ar ta sahabbai ai da suka gane Abu Huraira darajar shi sahabin manzon Allah ne su yayi addu'a ya ce ya Allah duk wanda ya so ne ya so mamana ya Allah kai bai kaza sai su je su ce su suna son mu je mu kawai mu gaisuwa mu so ma mai mu magana saboda mu samu addashi to saboda haka aka take imamu malik da yayi ma wancan dan kurasan addu'a ya ta gani ba fa kawai wani dogon magana su suke ba an zo ne yana karatu wajen imamu malik ga giwa ta zo madina aka zo da giwa je yaki an kamo giwaye aka tashi malam ga giwa ga giwa sannan ba taba ganin giwa ba a madina hawa yara suka tashi mutane suka tashi da gudu su je su ga giwa shi ko ki shi imam mali ya ce bas a'a kai ba za ka je kallon giwan ba kowa na tafiya kallon giwa ya ce a'a ni ba kallon giwa na zo ba ya ima ni kallon ka na zo ba kallon giwa ba inda giwa zan kalla daga khurasan fa na zo nan tun daga daga khurasan ne da ka kalle ta a can muna da su can da yawa ni kai na zo kallo sai ce aiko za ka yi albarka duk khurasan ba za a samu wanda zai kai ka hankali da nasuwa ba haka kuma aka yi shi nan an gama maganar ce aiko za ka yi albarka ala ya ta halin mutu gaba talitan shine wannan talaba hulil ilmi gashi nan mun yi magana wajalasa wa ya kai walamma balaga min wa ishirin na sana yayin da ya kai shekara uku, aha jalasa litadrisi وكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك شيما أن كان ينظر روضة الناظرين شيما كجني أخذ العلم رحمه الله تعالى عنه كما لمن سنة shi yasa nake gaya maku cewa wai mutum shi ya zo ya ce wai dan ya kai wani wuri ko yana so ya samu wani matsayi na ilimi kawai ya ce wai shi bai da malami kwata-kwata shi aka yi koyi karatu to zai dai mutum ma ne amma ko gadon shi ai to ya gada wurin baban shi ne to ya za balle kuma ba a gado mutum ya ce shi bai da malami to kuma illan ka ce baka da malamin sai a zo a karatun wata rana karatun ya murɗe ma ka gani ko makaranta ce in shirme ma aka yi in ma tambaya aka yi ma ta shirme a in ka je wurin in kana da malami ka gano shirme ma aka yi ma dan ka fita daga tunani ko idan ce kai kyale su wannan shirme ko kuma yi ma nasiha abu biyu muka karanta wannan nan nan na baku labari malami ne fa yake gaya ma ɗalibinsa shi ɗalibin yana karantarwa in an yi karatu duk in an gama sai ce sai ce duk mai tambaya ya tambaya sai malamin ya ji shi yana cewa haka nan sai ce kada ka ƙara cewa haka in kana cewa duk mai tambaya ya tambaye ka wata rana za ka gamu da gaban da zai ma wata tambayan da sai ta sa ka sai ta sa ka kasa bacci a sai bai ji maganar malamin bai bari ba rannan ko ya ce duk mai tambaya ya tambaya sai wani gabo ya ce ya ce yana da tambaya aka ce yi tambaya ka sai ya ce wace ya ake gada kare ya balaga kuma ake gada tururuwa tururuwa da mijin tururuwa shi ba ya balaga ya ce yau ba yau ba yau ba ta ɓaci yau ya gabu da gabo amma mahallin shahid da nake so in gaya mako da ya juya ina ya tafi sai koma wurin malamin sai ya ce wala ka yi hakuri abin da ka ce in bari ban bari ba a ba yau na shawo daga ta nan sai to ana gaya ma za ka gabu da gaban da zai ma wata tambayin da sai ta ruɗa karan nan ya ba shi hansa ya ce in ga kare yana ɗaga kafa ya zai fitsari to ya balaga in ga tururuwa yana mulmula dawa shi kaɗai ya mulmula kicu kicu kicu har sai ya kai cikin gida to ya balaga to gobe ya kara a talbisu iblis akwai wanda ya zo idan yamma ta yi ko abun nan sai ya fita bayan gari ya je can ya yi ta ibada ya yi ta ibada yana bauta yana karatun sai yana abun nan amma ya tashi zai kabbata sallah kawai sai ga hayaki ya taho daga sama fiwu sai hayaki shi ma ya sauka kusa da shi sai ya sa sai ga mutum sai kabbata sallah shi ma sai a kabbata shi ya ɗauka matsayi ne babba ran nan kawai malam da ya dawo sai ce kai bari ya je tambayi malamin sa da ya tambayi malamin sa ya ce ga abin da ke faruwa ce shi dan yana so ya halaka ka yau in ka je ka kabbar da sallan nan raka a farko karanta ayatul kursi ka gani bayan ya sauko karanta yana zuwa kuwa malam raka a farko ya karanta ayatul kursi sai ga hayaki ya falla da gusu hayaki ya tsere ka kaddara da bai da malami ibnu taymiya wata rana ɗalibansa sun tashi daga karatu kawai sun tafi gida sai suka je unguwa inda za su tsallaka an yi ruwa daga wani wuri ya kogi ya kawo ba yadda za su tsallaka suka taru suna ta neman ina za su tsallaka sai suka ga kaman sura ibnu taymiya ya fito kawo yana cewa ku taka nan ku taka nan ku taka nan ku tsallaka suka taka ruwa suka tsallaka da gobe suka dawo suka ce malam mun lafiya mun kwana lafiya muna godiya da abin da aka yi mana jiya muna godiya ya ce me aka yi maku jiya bayan ruwa ya tare mun mun je mun ga abin nan sai ga ka ka bullo kan ruwa kana ta mu taka ruwa mu taka ruwa ce ba ni bane shi dan ne yana so ya halaka ku ba ni bane kaddara ina ba su da mali ka zo naka gaji mutu ya zo wai shi dan ya samu matsayi ya ce ai malamin ma ai ba zaka ci albarkacin sa wani ka zo ka ce wai kai baka da kowa baka da malami to kuma tun da baka da malamin daga nan za gane baka iya karatun ba shi wanda ya ce bai da malamin bai ma iya karanta larabci ba to ga illar rashin malami kenan ai ina abin nan ne ba malamin zai koya ma baki ba <laughs> kai ba ka eh, kai za ka kara <laughs> a to kai ma an ka gani ko to a yi ka ce ka gaskiya wani daga yau kawai shi kenan sai kai rawar kai ta to gida ga malaman sana na eh da hmm. eh, to gaskiya ne kuma akwai wannan amma wani shi ko haka din ai yanzu shi misali shi kaddara mai wancan magana bai boko ba ba boko ya ba ya zama likita misali to bai da malami haka nan kawai taso ya zama likita daga gidansu to ai kawai wani dai dai in mutum ya zame kawai zame ya in ta kama mutum wani lokaci ba zai ma tsaya tunani ba kawai ganta Allah dai sauƙaƙe akhadha al-ilma rahimahullahu ta'ala an shaykh ash ibrahim bin ham al-bin jasir wa tuwfiya fil kuwait shi wannan malamin ya rasu a cikin a kuwait ne da 1338 na ɗaya kenan sai na biyu a sheikh muhammad bin abdulkarim a shibli shi a alaihi bil shi fiqh ya koya wurin malamin wa ulumul da larabci gaba daya dukansu su na hau da sarfu da sauransu wa ghairihima wa tuwfiya rahimahullahu ta'ala fi udaiza kaga wannan malamin garin su ne shi kuma ya rasu shekara dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da uku sannan uku a sheikh salih bin usman al-qadi الفقراء عليه في التوحيد شي كما وجن شي koyi tauhidi wa tafsir wal fiqh wa usulihi wa furu'ihi duka wannan kaga ba karamin abun nan bane wa ulumul arabiyya nan ma ya ƙara koyon larabci wa huwa aktsaru man qara alayhi al-muallif wannan shine mafi wanda malamin ya fi karatu a wurinsa da yawa wa lazamahu mulazamatan tammatan ya liƙe masa ko da yaushe yana nan suna tare hatta tawfi rahimahullahu ta'ala Allah ya karbe shi shi kuma ya rasu shek hijira tana da dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da ɗaya sai na hudu a sheik abdullahi bin ayin alharbi shi ma shi kuma ya mutu shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyu sai a sheik na biyar kenan sa'afu bin abdullahi atuwaidari shi kuma ya mutu shekara dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da uku tsakaninsu da wancan na sama can shekara biyu sai na shida a sheik ali bin muhammad al-sinani shi kuma ya mutu wannan ta'ur din ma'anarsa mata ya fito ko mata kenan cikin wannan kuma wannan ha'ur din hijiri kenan ya fito dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da uku sai a shayin aliyu nasir abu wadi shi kuma kara alaihi fil hadith shi ne sa na hadisi shi kuma wa akara anhu al'umma hatu sitti sai da ya koyi duka waɗannan umma hatu sitti din nan manya-manyan abin nan na hadisan nan duka buhari da muslim da duka ga a asitta wa ghairiha wa a ajazahu sannan kuma ya bashi ijaza cewa yanzu ka iya suka karantar kai ma shine ijaza ce masa kamar yanzu da ce ya bashi certificate da kai ijaza ake cewa dalika shi ma wannan yi shi 1361 sai na takwas a Sheikh Muhammad bin sheik AbdulAziz Al-Muhammad Al-Mana shi kuma wannan tuwofiya hijira 1375 sai na tara da tamanin da biyar afuwan sai a sheik muhammad al-amin mahmud a shankiti kun ji ko shi kuma nazir hijaz kadima wanda da yana zaune a hijaz sun ma a zubair a yi lamma kadima wannan ko sai sannan zubair ko lamma kadima unaiza wajen lasafi halitta garis sannan ya zo ya zauna abin nan ba lokacin da ya zo unaiza ya zauna abin nan ba kara alaihi mu'allif fi tafsir wal hadith malam ya yi karatu wurin saurin tafsiri da hadisi wa mustalawul hadisi wa ulumul arabiyya kan nahwi wa sarfi kamar wato abin nan da larabci nahwu da sarfi wa nahwihi ma shi kuma shekara 1351 sai na goma Muhammad bin Abdullah bin Salim shi ma malamin sa ne shi kuma ya mutu hijira 1323 sai na sha ɗaya Ibrahim bin Salih al-Qahtani shi ma wannan ya mutu shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da hudu wannan shi kai da ɗaya da arba'in da uku ko wannan shi ne babban wanda ya karatu su. sai rabi'ar al al'ilmiya matsayinsa shi kuma na ilmi kana za ma'arifa tamma fi ulumin shari'a wannan malami masani ne cikakken masani ne da ilmi na shari'ar musulunci wa khususan fil musamman ma bangaren da ya shafi kuma dama shine kololuwar ilmi usulu wa furu'u da usul insa da bangarorin hukunce hukunce nasa shine babban matsayi wa kana a'zamu istighalihi wa intifa'ihi bi kutubi shaykh al-islamiyya ibn taymiyyah wa tilmidihi ibn al-qayyim to da ka mafi yawan shagalarsa da amfanuwarsa shi kuma ya amfana ne da littattafan malamin nan wannan manya-manyan jigajigai ibnu taymiya da kuma Ibn al-qayyim shi yasa ma shi ma ya bada gudunmuwan shi nan tunda ya karanta abin nan din su ya sani wa hasala lahu khairun kathir ya samu alkhairi mai yawa bi sababihima fi ilmi tauhidi ta dalilin su wajen bangaren da ya shafi tauhidi shi sa muke so mu ji abin da ya debo mana daga can wurin waɗannan abubuwan da ya amfana da su daga ibnu taymiya da Ibn al-qayyim za mu ga zai zazzage mana su kuma a cikin wannan littafin mu ma mu amfana mai tauki wal fiqh wa ghayrihima min al ulum wa bi sababi istinarihi istinaratihi bi kutub al ta dalilin wannan haske da ya samu ta dalilin waɗannan littattafai na waɗannan malamai guda biyu sara yurajjihu ma tarajjaha inda inda hu bid dalil daga wannan ne ke rinjayar da abin da suka rinjaya zuwa gare shi da dalili na shari'a mafi yawanci sai rinjaya wannan bangaren hamisa na biyar talamizuhu sai kuma shi almajiransa shi malamin fa amma talamizuhu fa kathirun dalibansa suna da yawa matuka azkuru minhum zan dan ambato muku kaɗan daga cikin jimala na farko a sheikh Suleiman Ibrahim al-Bassam shahararren malamin. sai dai shi ma mata ya mutu shekara 1377 sai a sheik suleiman bin muhammad ashabi shi ma mata ya mutu shekara 1386 sai a sheik salah bin abdullahi azzabai zagabi ko zagabi wanda muna karanta littafin shi ko shi kuma ya mutu shekara 1372 sai a sheik abdullahi bin abdulaziz al-mato shi kuma shi ma ya mutu wannan kai malam ka malaman ga suna ya mutu shekara 1354 sai a muhammad bin salih al shi lokacin da aka rubuta wannan sannan shi bai mutu ba sanda aka yi wannan sharhi abin nan ne amma shi ma yanzu ya mutu sai a sheikh abdullahi bin aziz bin waqai shi wannan ba sani ba ko yana rayu a sai ali bin hafs as-salihi wannan na takwas a sheikh abdullahi bin Abdulrahman salih basar shi ma waɗannan sanda aka kai rubutun nan zai yi wasu daga baya sun mutu kamar yadda mun nemi kai magana kan salo da amma sanda aka yi wannan su sannan suna raye sai a sheik abdullahi bin abdurrahman sani al na tara a sheik abdulaziz bin muhammad al-salman sai na goma ali bin zamil al-salim shi wannan ya mutu sannan ya mutu dubu ɗaya da da ɗari sha takwas, sai a sheik na sha hudu muhammad bin salih al-khazim shi ma wannan ya mutu dubu ɗaya da ɗari uku da tasa'in da hudu sai muhammad bin abdulaziz al-maso shi ma wannan ya mutu dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da bakwai sadisan sai rubutun shi malamin abin da ya rubuta kaɗan daga cikin littattafansa allafa sheik rahimahullahu al'adu min al-kutubi malam ya rubuta littattafai da yawa والرسائل لكنانا تكدو والفتاوى دفتوي ومن هذه المؤلفات daga cikin rubuce-rubucensa kun gani shi sa na ce ƙura'anin nan kaddai shi ne nan ban farko kuma shi ne ginshiki tun na ƙura'ani a ce wanda ya fassara shi ba ƙaramin aiki ba na farko shi ne tafsirul ƙura'an ya yi tafsirin alƙura'ani al-musamma tafsirul karimul mannan fi tafsirin kalamin fi tafsirin ƙura'an fi khamsati mujalladatin mujallari biyar a na wasu ko mai arha wanda yake ana samu a Kano mujalladi da <laughs> mujalladi da akwai wasu wani wanda lagadi wani wanda ka ba a za a buhu wallahi da ta taba gani shori ina ce shi ba iso iri shi gare yanzu ko ya canza ko da firke na gani ana abin nan da shi ko aisan a aisan ne ko aisan ne wannan firke ne a ba shi shi sai sai sai karibu rahman masu guda ɗaya ɗaya za a yi to amma gara masu daidai din wanda wanda ba su aka wanda ba su da shi sun kasa yanzu da ne, yi rancin ma a zo kawai su tare ne ne wasu ba har haram suke yi haram shi ne su bugo in sun saba da wasu ce a wasu buki a ɗauke wanda na masallaci a ajiye wasu su za su zo latti kuma su zo a basu ai ba daidai ba ne haka tun da ba naku ba ne to shi kenan in ka zo da wuri ka samu in ba ka zo da wuri ba ka kakka a ɗauka a ajiye ma na masallaci ne wani ma shi da yake goga ne da ya dauna masallacin kawai sai dai samu abin goge fatti ya goge fatti kawai ya dauke shi ya goge fatti ya sace shi kawai ya zama lashi Allah da ikon shi ko nan lalai ya tafke ya tafke ce ka wanda lissu Qur'anin lawo ne sai aka ce kai zai ce shi bai wani da ya shi aka dai ta baka dai to tun da ne mun kwace abin mu shi kenan in ba tsara daukewa wai yana wani shi ko ga Allah da iko ke shi ko wanda ya sai Qur'anin da tun da yake bai taɓa zuwa karatu ba a ba shi ko shi ya zo sai ba su karatu ya ce shi ba zai saya sai sai ba wai sai sai ta samun lada mhm. amma wani shi da kan shi ya cire kuɗin shi wai ya saya ya kasa ba mazan ba ba mata mutu gara ma maza karama mata su a ce to ba su amma matan ba suna da kuɗi ki kai, tun tunda kowace na yanzu da za a je kusa da ita a ta sai a ci kurru kurru babban nana a ciki uwa da diya kowace uwa da diya waya uwa da diya gare su uwa da diya kowace tana da uwa da diya wayan nan sai ta sai qur'ani nan wata wayar ta sai ta sai qur'ani nan goma amma sun kasa idan zai na masallaci ta to kenan amma dai an maimaita an gaya maku yau Allah ya taimake ka ko Allah ya taimake ki kika mutu kika bar wani abun da za a samu wanda za su karanta bayan ki ko a ɗauka in babu a gida a kai maki masallaci ko a kai a ba wani ɗalibin ilimi a ce ci gaba da karantawa malam kin gama samun alkhairi sama wani littafi ya kasa sai ga kuɗi ga hijabi wata duk kayan da za ta sa sai ta nemo hijabi ya yi daidai da su da jika iri ɗaya hijabi da jika da komi iri ɗaya a ba ta gaza sai littafi to kashi nan to shi wannan ya yi Mujallari biyar waƙad ta alifahu ya gama rubutun littafin nan a dubu ɗaya da uku da arba'in da hudu kaga an dade. yanzu shekara nawa kenan shekara wajen ta casa'in ka ai to gadi to ka daga lokacin gama aikin zuwa yanzu shekara casa'in da tara ina jin nan ba wanda ya girmi wannan aikin ko ba malar ina malar zane a ina ko malar zane ina ya kai ta kawai to to auna sai hashiyatu ala hashiyatu ala al shi kuma wannan istiraka ne ala jami'il kutubi almustamila fil madhhab alhambali matamu wa matabu shi ma rubuta sai irshadu ul basair wal albab li ma'rifati al bi aqrab al wa yusr alasbab wannan ina da shi littafin karami ne amma fa'ida gare ba yan karama ina da littafin rattabahu ala su'ali wal jawab ya sa shi a kan su wa jawab to bi mirara, an rubuta shi da yawa saboda da fa'ida gare sosai ni ma yanzu na tuna wa na bari mai alawa ma saboda in nemo shi ni ma ƙara gani sau ina nan da shi wa qad da sab'ahu aidan an ƙara rubuta shi bayan na an sake rubuta shi aka rubuta shi ta ta unwan irshad ila ma'arifatul ahkam yana da kyau littafin sosai na hudu ad-durarul muktasira fi mahasin al-islam yayi littafi mai wannan sunan matabu'un sai al-khutabul asariya al-qayyima wannan shi ma matabu'un abuka al-qawaidul lisan li tafsir al-qur'an wannan hamma mun karanta shi ma qawaidul lisan mun karanta shi littafi ne shi ma wanda zai sa shi wancan littafin da ya rubuta na sama tafsirin al alkur'ani da asali idan aka zo aka ɗauki tafsirin to sai a yi waɗannan ƙa'idojin a jikin littafin in za a karanta littafin sai an koyi wannan ƙawa'idin littafin a ciki na ƙawa'idin shi to sai aka zo wajen bugu wani shi littafin sai a kai ƙawa'idin ƙarshen littafin kamar yadda mai wannan dunkulallen ya yi mai guda ɗayan nan yawanci ƙawa'idin ƙarshe kai su ta yadda za a fahimci menene yadda za a gane abu wasu kuma suka yi a farko kai da malamai suka ga fa'idan abin ya kai fa'ida sai aka ware wannan kawa'idul hisab din sai aka yi masu littafi guda sai kuma aka samu babban malamin nan jijjige malam Sheikh Salihu Usaimin sai kuma ya bi su yi masu sharhi yace ba za a iya gane maganar malam ba in ba sharhin ta aka yi ba to sai aka yi mai sharhi kamar usul tafsir ne da zaka iya gane tushen yanda zaka fahimci me yake nufi a littafin ma ina fata an gane to lokacin da zamu fara tafsirul karimur rahman din sai da muka yi wancan qawaidul hisab din muka gama sannan sai muka yi kuma shi shi wannan din shi sannan muka ce to tun da mun ji ka'idojin bari yanzu mu ɗauko tafsirin mu fara yi kun je da aka farko to yanzu ina jin wanda muka yi wannan da su ko akwai saura ko dai ana <laughs> baka kana da baka yi ka ji ko amma la bakar ma baya ba saura su tsere ba saura wanda muka ba gaskiya ba ba saura duk wanda muka yi wannan abin da su to sai dai ko ladan ga da ko kuma an je waje a zawo zura yi amma dai ka yi da duk sun bakuda su ne muka yi usulin da su ai ma usulin da muka zo yi ba ɗaya muka yi ba da muka yi wannan din shi kawai da aka gama shi aka ce a'a to ai shi kan shi da usaimin din kuma ya bi usul tafsir na kuma ibnu taymiya yayi mai sharhi to mu koma mu karanta wannan shi ma shi ma muka bi daga bango zuwa bango za ka ce to tun da haka ne yanzu bari a zo a ɗauki tafsirin kuma abi aka kama yi shi ne aikin da muke yi yau amma yanzu mun taho mun zo shu'ara muke ko shi ma a wancan ne to tun haka ake yau shekara nawa tun dai shekarun da aka yi shi muka yi to mutum yanzu sai tsinta inda zai tsinta sai za wani ya ji kawai an wadda wani abu zai ce a ya kamata a yi shi na mun yi shi tuntuni sai dai wanda aka yi da su gaskiya ci ba su nan an tafi ina ne sai wannan ko ina ne tanzihul din ai na na tsallake ko qawaidul misal li tafsir alquran shine sai tanzihul din wa hamlat wa hamalatuhu wa rijaluhu mimma ftarahu alqasimi ai fi aglati aglali wannan shi ma littafi ne sai alhaqqul wadih almubin fi sharh tauhid alanbiya wal mursalin shi ma littafi ne an buga sai tauzihul kafiya a shafiya wanda ke hannun mu yanzu shi ma littafi ne wuri daban yi ɗauko shi ka aka tusa bana nan don mu fa'idantu Shi ne wannan da ke gaban mu wanda mu zo insha Allah za mu ji mai malam ce. shi wannan wa huwa ka sharhi li nuniyati shaykh ibn al-qayyim shi wannan yayi shi kaman sharhi ne na nuniya ta ibn al-qayyim an rubuta sai wujubu ta'awun bainal muslimin wa mawdu'ul jihad dini sai kuma wannan wato littafi ne shi ma sai alqawlu sadid fi maqasid at-tauhid shi ma wannan yayi shi ma muna da shi wannan alqawlu sadid mun karanta shi sai muktasar fi usul al-fiqh shi ma yayi sai tafsirul latif al-mannan fi khulasati tafsir al-qur'an shi ma wannan nashi ka sai ar-riyad an-nadira shi ma wa ghairiha kaseer kai littattafan da yawa dai walahu fawaid mansura wa fatawa kaseera fi as'ila shatta malan dai kai yana da fa'idoji waɗanda aka watsa wurare da yawa wa fatawa kaseera da fatawoyi masu yawa fi as'ilatin shatta ga tambayoyi daban-daban ay tarudu ilaihi min baladihi ta tazo daga garin su wa ghairiha wa yudibu alaiha yana ansawa walahu ta'alliqatun shatta yana da ƙarin bayani da ya masu yawa ala kasirin mimma yamurru min akan abubuwa da yawa da wasu littattafan da ya karanta da yawa sai ko masu maye masu sharhi malam wani abun idan ka zo yanzu kamar kawaidul hisab din can da muka bari ita wannan ramadan ya rubuta littafin cikin ramadan ne cikin azumi a lokacin da yake tilawa ta karatun qur'ani in yayi tilawa yayi tilawa ya karanta sura ya karanta wasu ayoyi sai tsaya ya rubutu ya rubutu ya rubutu akan abin da ke cikin ayoyin sai ya wuce in ya ƙara zuwa ya ɗau wata suran yana karanta yana ganin me ke ciki yana ji shine sai ya ɗauka sai ya rubuta abin da ya gani ciki ya fahimta sai ya aji da haka ya tattara shi a wata guda ya cika sai wannan kawaidul isha'i na ramadan <laughs> shi ga sai wata ramadan wannan ramadan wani shi wata abin da yake babba a cikin shi abin ce bacci to in ka matsa mai ya ce amma samu ya azumin ku so da ya za ka da wannan ba shi ne wannan وكانت kitabatu sahla yasira عليه jiddan rubutu abu ne mai sauƙi gare shi baya jin wahalar rubutu hatta innahu kataba min al-fatawa wa ghayriha shay'an kathiran har sai da ya rubuta daga fatawa da wasu abubuwa da yawa to wai yanzu idan na tambaye ku menene yasa sa waɗannan mutanen ba sa jin wahalar rubutu suke rubutu nan da nan ba sa jin wahala himman su tafi ta kowa wataƙila kafin mu bata lokaci amsan shine yawan ambatan Allah da suke yi duk mutumin da yake yawan ambatan Allah Allah zai rika bashi kuzari a jikinsa ta wajen ya rika yin abubuwa bai gajiya da wuri sannan bayan haka nan in ya tashi ya ɗauki lokaci kaɗan kuma ya yi mai yawa mai albarka mun yi magana a kan cewa yadda aka ba da labarin ibnu taimiyya saboda yadda yake yawan ambatan Allah tabaraka ta'ala Allah ya bashi himma kowane abu zai in an zo sallah sai ka gaji bai gaji ba in an zo yaki ya wuce gaba ya buge kakirai fiye da kai in an zo maganan rubutu ya rubuta abin da in yayi rubutu a lokaci guda ɗaya a rana ɗaya ya rubutu daga ba bayan la'asar ko bayan abin nan sai wanda ya iya rubutu kuma gwani wanda ya goge a rubutu a ce ya kwafi kawai abin da ya rubuta ya nasku ya kwafa sai ya yi kwana bakwai ko ƙari da kwana bakwai ya kwafi kawai abin da ya rubuta shi a rawar nan lokacin guda ɗaya saboda yadda Allah ya ba shi ƙarfin rubutu kawai kuma aka ce dalili saboda yawan ambaton Allah ne da suke yi na wa alaikum salam mm-hmm. mm. kowane ma bai wace daga Allah Hmm. Hmm, to bi kake so ka ce to ni da kai bai sa ba mu shi ba a wai a bu tafi dai akan hanya da abin da ka faɗi a abin nan ne ko ka ce bai wace ko ka ce abin nan ne amma yau mutum ne ya zo aka je roko wannan ya je da masaki kai ka je da kwankwalaci kaddara duka an ba ku shi masaki ya ɗauka ya je wajen roko saboda himman shi shi ya san ne je zai samu sai ya ɗau masaki kai ko da ka tafi sai ka ɗau kwankwalaci to duk an ba ku kai ka zuwa kwankwalaci shi ya zo a masaki ya za a yi cewa ku daidai ka fahimta wani ne to kama haka muke mu da su himman su ce ba irin tamu ba da suka tafi wajen da ake rabo su sun zo da masaki mu mun zo da kwakwalaci to inda an ba mu ya za a yi kuma salin taimin cewa ya yi ba ka zuwa makaranta ba ka da littafi ba ka sauraren karatu a ɗaga hannu a kwana cewa Allah ka ba mu ilimi za a raba amma kai banda kai aka yi ce to kaga himma ashe kenan tana da wani abu sannan kuma mutum ya tashi da gaske yake neman abu amma mutum bai nemi abu da gaske ba bai tashi ba an tashi tafiya ya ce to tun da dai ana zuwa an ce ana rabo a wuri kaza ni dai bari ko kwankwalati ne rike ya rike kwankwalati aka je aka tara ana zubawa aka cika ma masu masaki wani da drum ya je aka cika mai drum din shi kai ko aka ciko ma kwankwalatin ka in kun zo kowa ya juya nashi ya za ya daidai to kaga tun tashin tafiyar da aka bata da mutum ya ɗaukar kwalaci ko da ko ya ɗau masaki ko wani ali yanzu yanzu da kake gani yanzu aka tashi ana magana yanzu mutanen mu yadda suka iya boko kai kana ganin inda ba dan mu kasan mu ce ma ta lalace ba duk wannan abin da kake ganin baka ma san su ba yan bokon ko baka san me suke ba ai yanayin kasan mu ne ta bada haka in ba haka ba muna da jigajigan da ko can inda ake bokon in an je an san suna da kwakwalwa amma mu bamu da tsari ne tsarin mu ne a jagalgale an taɓa yin wani dokto da ya tafi ingila lokacin aka je aka yi maganan ana maganan islamic banking aka je da shi da ya yi lacca a wurin bayan kuma an gayyaci har da 'yan pakistan an malaysia 'yan ina ne da ya yi lacca a wurin shi suka sa masu limancin juma'a rana duk wannan wurin suka ce yanzu najeriya akwai irin wannan ya ce malamai na na gida ni ne aka turo na wakilta malamai na na gida to ya ka gani inda muna da tsari amma ba mu da tsari ne so amma ga wancan din ai da gaske aka yi aka iya shi shi boko da gaske aka yi to wannan ba da gaske ba yanzu yanzu nan nan ni na karantar na karantar da lugal arabiya a makaranta abin nan ba a ranar da aka zo ni adab nake yi adab amma wani lokacin aka zo ana maganan wannan ko ana maganan nahau ko za a yi balaga ko za a yi wani aksariyar ɗaliban kin shiga ma'ajin za su yi sai su ki zuwa sai akwai wuya to me yasa aka iya mamul kisa'i lokacin da yake koyan luga na hau da sarfu ya ji wuya ya ga alaman ma ba zai iya ba ya ce kai gaskiya shi wannan karatun akwai wuya sai bai har ya tsari shi ba zai iya ba amma abu ɗaya ya sa ya koma ya karatun ya ce sai ya taho wata rana yana tafiya a hanya sai ga tururuwa ta zo ta ɗauki wani hatsi ta da so ta kai gidanta cikin gida ta mirgina ta mirgina ta mirgina sai ta kusa shiga ƙofar sai ya sullo ya gunguro ya dawo farko sai ta biyo shi da gudu so su ƙara mirgina ta ƙara mirgina ta mirgina yana zaune yana kallo ya mirgina ya mirgina ta mirgina ta ƙara koma sai ta kusa wurin sai ya ƙara wullewa sai ya bulbulo da gudu ya dawo ƙasa sai ta rugo da gudu bata damu ba ta ɗauka da aka yi kamar so uku tana mirgina kawai tun da ta mirgina ta mirgina aka je kofa zai faɗo ta daddage ta daddage sai ga ta tura su ciki ce ce a to a ce yanzu wannan kwaruwar tafi ne hikima tafi ne dagewa yanzu ta maimaita ta maimaita da ta dage abin nan na sullewa gashi nan ta kai shi ciki ashe ni ma in na dage zan iya koyon wannan abin da ke bani wahala na hau da sarko sai da ya koma ya zama imam a cikin bangaren har in an yi maganan darasin ko a tafsiri aka yi maganan bangaren loga sai an ce ga abin da imamul kisa iya ce a bangaren man jadda wajada haka aka ce mana amma a makarantar boko aka liƙa ba mhm. wannan ne baje ne na makarantar boko man jadda wajada wanda zai ya dage zai samu aka ce bi kadari mata ta ta'anna tanalu ma ta tamanna duk wannan an sa to ka gani ya kai to na haka haka abin yake himma ne za a ba abin mala aliyu zama mutum kuwa da gaske ke yi amma makaranta ko zo aka aka ce an sa doka ne a rika larabci sai dai za a rika an san naira naira ɗari ɗari duk wanda ya hausa naira sai ya ba da naira ɗari to daga nan za a fara sai ka ji ala kwashe kwashe saboda ka aiki yi kuɗi kuɗi kawai za mu tsaye rika yi da tsiya kawai rika larauci. larabci ku yi sauri mu gaba da dare ba babu ina ne suna ka abin ya ka yake amma yadda ka ce din Allah ya zaɓi waɗannan mutane su zo su daga addini amma kuma in ka kalli himman da iyayensu suka bada da albarka da iyayensu suka sa masu da yadda suka ba abu mahimmanci da su ma yadda suka dage za ka gano cewa ashe an yi kokari ma an dage wajen yin abin da gaske wajen himma aliya wa menene saboda haka shine na wa kanat alkitaba sahla yasira alayhi jiddan hatta innahu kataba min al-fatawa wa ghayriha ay shay'an kathira wa mimma kataba nazama nazamu ibnu abdul qawi al mashhur daga ciki abin da ya rubuta ko akwai nazam na wannan ibnu abdul abna abdul qawi ay al mashhur wa arada an yashrahahu sharhan mustaqillan فرآه شاقا عليه فجمع بينه وبين الإنصاف بخط يده ليساعد على فهمه فكان shargi له shi ma wannan daga cikin abin da ya rubuta kuma ya so ya masa shargi wannan ko sharhan mustaqillan farahu shaqan alayhi daga nan ya ga ya bashi wahala fa jama'a bainahu wa bainal insafi ay bi khas ya tsaya tsakanin shi da shi yadda ya gyaggyara ya mai abin nan ba da rubutun hannun sa li sa'ida ala fahmihi fa kana ka sharhi lahu shi ma wannan masdarus sabit dai sabi'an da karshe karshen shakale kale mutuwa mahma tsala lai fala budda min tulu'il wa mahma tsala al'umru fala budda min dukhulil duk yadda abu yi sama wata rana zai zo kasa shine karshen sha tale sai yau mutum ya mutu shikenan sai ra abin da ya bari sai sa ake so mutum ya yi kokari ya bar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idan mata ibnu adam to in qata amaluhu illa min salasin idan mutum ya mutu to aikinsa ya yanke gaba ɗaya sai dai abu uku In ma dai ɗayan sadakatun jariya wanda za ka riga sadaka mai gudana ko kuma ilmun yuntafa'u bihi ko mutum ya bar wani ilimi da za a amfana da shi kamar yadda shi ya bar yanzu ko kuma waladun salihun ya dawo lahu ko kuma mutum ya bar ko iya na kirki wanda za su rike wa mutum addu'a wannan su ne wani wurin ya ce idan mutum ya mutu abu uku ke raka shi makabarta biyu su dawo ɗaya ya tsaya biyun nan dukiyarsa iyalansa wannan za su raka shi makabarta hasali ma su za su tsaya su tabbatar da sun tura shi cikin can wurin shi ma wanda ya taya su tura shi kuma godiya shi mun gode mun gode mun gode da kuka taya su muka sa babanmu nan muna godiya ɗabi'atar ba haka yake ba aka ji lokacin ka gode masu ko kuma wakilinka ya ce to jama'a Allah saka muku da alkhairi muna godiya muna godiya da kuka taimaka aka yi muka sa shi cikin ramin nan shi nan ta ƙare ran nan to shi nan sai dukiya su dawo ‘ya'ya su dawo su dawo a yi rabo in ba yi sa'a ba daga ran nan a fara faɗa ko yau mun maimaita maganar nan ko nan mun maimaita a makabarta ta batiya shi nan an zo an kai mutum an sa kabari kafin a rufe shi yaran shi sun fara dukan juna da shebur suna so a raba gado a ba su makullin suto din babansu wannan shi kuma ya shiga cikin kabarin ma ya je ya so da stampat din shi shiga baba bai stamping a wani wuri bai sa hannu bai shi kai kama hannun baban ya dangwala bayan ya riga ya mutu saboda takarda ce baba bai sa hannu ba to saboda haka mutum ya auna wa kai shi abin da zai yi kafin wannan lokacin muna maimaita maganar nan miraran wa tikraran kullum mutum ya rika kallon abin da zai yi ga kwanakin nan nan mutum ya samu ya yi abin da ya cancanta ga rana ashura tana zuwa ga taso a nan ga kwanakin mun yi darasi na musamman akan wannan magabata ba sa wasa da kwana uku uku so goma goma guda uku goman karshen ramadan goman farkon zulhijja eh, goman farkon muharram suka ce saboda mahimmancin su wancan ka kulle da alkhairi wannan kuma ka bude da alkhairi dan ba sani ba ko za a karasa da ita kai da kai ko za a karasa ba to na kai muna kira mutum ya san abin da zai yi to qur'ani ne ya jawo hankalin mu ya gaya mana ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ghadin wattaqu Allah inna Allah khabirun bima kowa ya tsaya ya kalli abin da ya aje ma kan shi gobe radda mutum ya riga ya shiga makabarta ranan ita ce yawma tubula sara'ir ranan ne komai zai fito fili in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in alkhairi ne mutum zai ga alkhairi in sharri ne mutum zai ga sharri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasiya akan wannan a makabarta ya ce ikhwani ya ku yan uwana li misli hadha al-yawm fa'idu kun ga saboda irin wannan ranar to kowa ya tanaji ranar zuwa makabarta ranan ita ce karshen tale an gama wa ba'da umrun dama qarabatan bayan shekaru da yayi yayi shekara wajen 69 Allah ya raya shekara wajen 69 ya kusa saura ɗaya kai 70 kenan ko a ana magana kullum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kowane abu yana da lokacin girbi ni lokacin girbin al'umma ta shine sittu na sab'un lokacin da ake tunani ka zama mai hankali ka wanda ya san ciyon kanshi ka rika aiki tukuru don wannan shekarun da aka baka sittin dinnan ko saba'in shine shekara arba'in sadda ka cika shekara arba'in hatta idza balaga ashuddahu وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة الله تبارك وتعالى يقول إن أكا جمت لشيكرا أربع إن با عنكلي ba ya sa'a ba alama ce ta rashin rabo ya kamata mutumin da ya kai shekara arba'in to ya taka zanzan kuma fa mun maimaita nan mirara wa tikiraran shekara sittin din nan fa sai da aka baka shekara goma sha biyar a ciki ba a tambayan ka ba a sa ka ba ba a hana ka ba kafin ka balaga kenan bayan nan aka cire ma ashirin kai bacci aka cire ma ashirin ka nemi abinci in ka haɗa nan ya zama hamsin da biyar sun tafi aka zo a cikin sittin saura biyar ba aka cire ma guda uku su kuma wannan ka ci abinci ka sha kai wanka ka ci in mace ce ba watakila nata hudu ne saboda wurin kwalliya ma sai ta ci nawa take ci ko kuma irin wancan sanatan mai yin awa uku a bayi to shi a shekara nawa zai cire wannan ukun an cire su wajen ci da sha da wanka da yan hidimomin mutum to biyu su suka rage a sittin biyun nan su ne ake so mutum ya aiki tukuru ciki ya raya su don watakila ya tsira alakara to kuma biyun nan mutum ya ji gwalgwala su biyu shekara biyu su suka rage saboda haka mu san abin da ke gabanmu mu kyale rudun da ke gabanmu muna ganin kamar abin nan ba yau bane ba yau bane ba goben nan ba kullum a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi har a ce yau shekara ɗaya ta ƙare an cinye kwana ɗari uku da sittin an zaftare su ne ba daga shekarun ya muna adam alaika an ta'alim wa na kulla ma marra alaika sa'a aw yawmun usbu'un au shaharun au sana fa alaika an ta'alim wa ta'taqid na lubnata min lubnati hayatika qad marra in aka yi awa ɗaya kwana ɗaya sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya wani babban ginshiki na rayuwar mutum ya wuce kenan har abada sannan mutum ya rika cewa wai an tsara shekara ɗaya kawai a nuno mutum da shekaru da hurhura malam wai yana ta cikarawa wai shi wai wani wanya plus yake shi mahaukaci ne wani irin arithmetic ne wannan a ɗebe ma ka ce an yi plus kuma ma plus minus wani irin abu ne wannan ya mutu a yi wannan babban malami a yi a a yi fi khidmatul ya yi shekara 69 fi khidmatul ilmi wajen hidimar ilimi in takala ila jiwari rabbihi sai ko ya koma wurin Allah fajr yawmin khamis wato alfijir din ranar alhamis almuwafaq wanda ya daidai da 22 ga jimadal akhira am shekara ta 1376 ya dace ba ga maradin lazamahu bayan ciwo da ya kama shi kun ga ba wai mutum ya zama abin nan ba ana iya samun jarabawa ciwo ya kama shi ya liƙe masa ta khamsi sanawat wajen shekara biyar yana fama yana ta ciwo wa da da qasid dami ne wato ne wato hawan jini jini bugawa wadda yake shara'i da kuncin abin nan dinsa jinin sai yana yin kasa wanda kunci wajen abin nan lumfashi kana filala hasabiran kuma duk a wannan lokacin da yake fama da ciwon nan ya cije yana haƙuri mu mutasiban yana neman lada aka yi ta fama wato fi na fi madina ta unaiza aka rufe shi a garin unaiza garin su kenan min biladil qasi rahimahullahu rahmatan wasi'atan Allah ya masa rahma-rahma. mai mai babba wa ba da ba'da salati zuhri fil jami'il kabir akai mashi sallah bayan an yi sallah a zuhri a babban masallacin garin makanan na su fi hasharin abu mutane sun taru taruwa mai yawa in tala aljami a biyun sai da matsalacin ya ci kada mutane gabaɗe mutane suka cika shi. wani shawarar da tito tituna da ke wurin almuhai da tobi har titin da ke zuwa masallacin sai da aka cika wurin gabaɗa walan ba alibar sheik suleiman almashali biwa fatihi yayin da wani babban jijjigin malami ya samu labarin cewa wannan malami ya cika wa kana aliman jalilan malami ne babba shi ma qala matal yau alimu najd sai ce yau malamin najd gaba da ya mutu malamin kasar ya mutu kamar yadda lokacin da shek Abubakar Mahmud Gumi ya mutu aka ce malamin Najeriya ai wai zauna wasu malaman lokacin amma da wanda ya karantar da shi ko amma Allah shi ke daga mutum Allah shi ke zaben mutum cikin bayansa waqad mata mautu ai wa qattabal mautu ba da kuma muna fata mutuwa ta zama mai dadi bayan sa insha Allah mutuwa ta yi masa kyau abin da yake kenan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu husnul khatima bi mannihi wa karami na wali zalika wal qadir alayhi na gaba wanda zamu yi magana kan shi in Allah ya kai mu sati mai zuwa shi ma wani babban gwarzon ne wato tarjamatu Allama Muhammad Khalil ko wannan Harras kenan rahimahullahu ta'ala shi ma zamu zo mu ji duk wanda ka ɗauka nan za ka jijjige ne sannan dai kafin mu shiga littafin wanda ba su da littafin su kama nema tun yanzu kafin a zo kada sai an zo mutum ya ta zuwa wurin mu babu namu babu ya kare mutum zai koda ne daga kan misira to ya yi koda ta ila samu da sauki sosai ya fito subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة حنينة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين